Haushinka na jiyo. Allah <laughs> Duk garin nan ba mai lesa. Bishiyar da ake tatsan mu turare a Tanzania ake samun ta. Na ji kanshin nan dai sai a hankali. Eh, a kai shi kuma su zo su kai can kasashen Larabawa. A nan za a je a tatse turaren. Gaskiya turaren nan yayi, amma za ka ɗebi mu. A ke kuma ban kawo miki ba Allah na tuba abin da na mallaka in ban baki ba me amfanin sa a duniya. A'a, ya gidan naku? Lafiya da akwai na. A'a, wallahi lafiya lau. ya aiki madalla yanzu ma daga shoprite nake shoprite eh katan gurin can ado bayar ado bayar mall ko mall ko ake ko ai ta wace eh, eh ta wace ai kuma na je dan tutsu ne wajen biyan haya na ce to duk ku tashi duk ku tashi to yanzu ne abin da nake so an jima da yamma ko da daddare ka zo ka dan kai ni shoprite ko kwancin mu je mu dan zaga yau eh, eh to shikenan ba kuma An jima in jira ka? In ki je ki jira ni zan koma. Za ka tafi? Eh. A to a me ka zo? Ban ga motar ka ba. Eh? Mota? Ai kuni ne mota. Ni fa zuwa na gidan ku na a bilbilo fa na zo. Me kuma bilbilo? Ta mota ce da ke kira a yi Yugoslavia. Gaskiya dai ni ma sai an siya ban bilbilo. Zan siya miki da. Kike na tafi gida ba na son kowa ka te sun sun ga ganin ki. Gaskiya na yi dace. Shiga gida ba bana son te sun ganin ki. Na gode. Shiga maza. Sai ka zo. Ma sai na zo. Hmm. Yau. ke ma zan siya miki bilbila to ba matsala na gode hmm. abin da yasa na kira woki bai kamata ne shuru ba don wani lokacin shirin banna yake zama kin ga dai tunda mahaifin kusur su a gidan nan kuna zuwa da matan nan da uwarki zaman nan ba daɗi ni gaskiya wannan zaman zaman ƙarya yake kuma kin ga bai kamata ki sami yar uwarki a matsayinki na ya ki gaya mata gaskiya kuma ita in ma mai hankali ce ai hausa sun ce daga na gaba shigan zurfin ruwa ko ba ta kallon ki ki haka kike to ki ba ta labari lallai lallai ki ce na ranar da sunan Allah wallahi ta yi kokari ta kawo mijin aure gidan nan idan ba ta kawo wani mijin aure ba to ki ba ta labari wannan kamar an yi an gama duk wanda ya yi mu a kasuwa wallahi dole ta aure dole shi zan bata kowane ne ka yi haƙuri abba insha Allah zan mata magana kuma za ta yadda da abin da zan gaya mata in Allah yadda to shikenan zan mata insha Allah komai ya zo ƙarshen Allah yadda to shikenan Allah sa haka shikenan da mai masa haki ne mata amma abin yayi wallahi to shikenan ki gaya mata ki ce kuma na ce wallahi wallahi in ba bata kawo miji ba shikenan za ta gaba daidai ba insha Allah za ta ce.